Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni. shirin da ke zo muku kai tsaye daga sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. Shirin namu na zai yada zango a tarayyar Najeriya, kasar da matsalar sukurkucewar harkokin tsaro musamman a yankin arewaci, tasirin da bai tsaya kan harkokin kasuwanci ba da walwalar jama'a kaɗai ba, har ma da bangaren wasanni. Shirin duniyar wasanni tare da ni Abdullahi Isa. Sashen wasanni na Najeriya ya fuskanci kalubale tare da cikas iri daban-daban, kuma hakan ya yi matukar tasiri akan ci gaban wasanni musamman na ƙwallon ƙafa. Dauda Muhammad Ciroma masharhanci ne kan harkokin wasanni a Najeriya ya lura da cewa yan shekaru da suka wuce wasannin kwallon kafa kwallon kwando da sauran wasanni sun fuskanci mummunan kuma baya saboda irin hare-haren ta'addanci da aka yi ta samu a wasu jihohin arewacin kasar ga dai abin da yake cewa in ka duba a wannan yanki misali kamar kungiyoyin kwallon kafa da kungiyoyin kwallon kwando a dukkan su sun samu matsaloli a wannan yanki ta saboda fadace-fadace da aka samu sannan kuma da kaurace-kaurace da mutane suka bar muhallinsu suka koma wasu wurare yawancinsu wasu 'yan wasa sun bar muhallinsu idan ka dawo kamar bugun kwallon kafa ana sayowa ne daga kudu ana sayowa daga ko ina a kasa nan a kai can maiduguri da kuma su yobe da gombe da kuma adamawa in ka duba duk wa'annan sun ki zuwa domin irin wa'annan matsalolin da aka samu amma asalin abin da yake faruwa shine akwai wasannin motsa jiki wadda aka fi sani da all uh, nigerian games uh, wadda ake yin shi a kowace shekara sannan bayan haka kuma wannan uh, wasanni na akan samu yara musamman wanda sukan uh, uh, uh wakilci jihohinsu daga makarinti to kagan a wannan wuri uh, babu makarinti yanzu kuma ba za a same su ba saboda dukkansu ko ana tsoro a je makaranta ko kuma an tarwasa an kona makaranta to kagan mugun koma baya aka samu a wannan yankin to dauda muhammad ya karasa da cewa kasancewar sabuwar gwamnati da ma irin yadda aka soma samun kwanciyar hankali a wasu yankunan wasu kungiyoyi sun soma farfadowa. To, alhamdulillahi zuwa wannan gwamnati yanzu ta fara an fara samun zaman lafiya sannan kuma mutane na tunanin komawa a gidajensu to zai ɗauki lokaci kuma lokacin da zai ɗauka zai ɗauki lokaci kusan kamar shekara biyar shekara shida shekara goma kafin za a samu asalin zaman lafiya don misali yanzu ka duba maiduguri a el kanami warriors kungiyar kwallon kafa ne a maiduguri amma ba dama ta yi wasa a maiduguri shekaru nan gaba ɗaya tana rarrafe ne ko ta fada ko ta tashi a kwana nan tana wasa a kano daga kano kuma ta koma katsina to ka duk wani wasan ta wanda ya shafi gida a wannan wuri desert warriors wadda an san su a kwallon kwando a nan a nigeria da kuma afirka baki daya yanzu ba abin da suka tabuka don ana fit da su daga gidansu in ka duba kuma ka je jalingo akwai taraba united wanda yanzu a rukuni na daya a nigeria wato glo premier league ta sauka me dalilin saukanta domin bata samu dama ta yi wasanninta duka a gida wai su wasanninta an kai ta a fako a can wato katsina allah inda ta yi wasu wasannin ta wasu wasanni kuma wasu suke zuwa sana Allah to kaga akwai matsaloli wadda suka same su Gombe United akwai lokacin da Iyimba don adan samu bom Iyimba ta tashi za ta je ta tace ba za ta je ba wanda ya kawo home League na Najeriya to kaga irin wayannan matsaloli an same su amma yanzu da da an sa fara samun zaman lafiya zai dauke lokaci ba abin da yau ko gobe za a ganta tabbas zai dauki wajen shekara biyar to cikin shekaru hudu zuwa biyar da suka wuce masu shawar zuwa filayen wasanni don kallo kirishe rage su daina zuwa saboda irin lokaci da ake batawa wajen tantance masu shiga filayen wasanni. Abdurrahman Salisu wanda aka fi sani da Abdul MP3 mai kallon wasan kwallon kafa ne a Najeriya ya ce haka suka yi ta tafiya cikin wannan takurawa har zuwa wannan lokaci da aka fara samun sauyi. Wannan matsala na rashin tsaro a arewaci musamman a Najeriya arewa maso gabas ya shafi harkan wasanni da yawa domin da idan zaka shiga filin wasa ko kallon wasa tsakanin ka kawai da shiga stadium din shine ka je ka siya ticket ka je ka yi layi ka shiga to amma yanzu za a caje ka wani lokaci a ce ka cire kayanka ne ko ba za a ce ka cire ba wannan kaga ya dan kawo cika saboda haka waɗansu ma saboda irin wannan caje-cajen ba su zuwa stadium su ma daina kalla kwallon dai ba a tibe ba su kalla ba sannan abin da ya shafi kungiyoyi kuma ko a kakar wasan da ta gabata a Nigerian Professional Football League wanda aka fi da Premier League da aka buga kungiyar kwallon kafa ta Elkane Warriors ma ba su yi amfani ba su yi kwallo kwata-kwata a Maiduguri ba saboda matsala na tsaro karshe dawo da gidansu suka yi katsina inda suka fafata wasa na shekara guda a katsina a matsayin nan ne gidansu saboda 'yan wasa da za su zo za su je musu ko daga ina ne ko daga kudanci ko daga arewaci suna da zulumi ba za su iya zuwa maiduguri su yi wasa hankali a kwance ba saboda abin da yake faruwa da haka dole su 'yan wasan suka bar mazauninsu suka koma katsina suka fafata wasa na shekara guda a matsayin nan ne wajen zamansu. To Abdurrahman Salisu to wani darasi akan iya ɗauka dangane da wannan al'amari. To ai kamar yadda na faɗa ma tun a farko duk inda aka ce babu zaman lafiya to komai ma ba zai tafi daidai ba. su 'yan wasa ba za su taba sakewa su yi wasa su a kwance ba saboda sun san cewa komai na iya faruwa musamman yadda aka da yadda hare-hare suke yawa eh, bom da sauransu to baya da za a yi dama kuma shi wasa abu ne na nishadi to idan hankalinka ba kwance yake ba baka da wannan kwanciyar hankalin to wasan ma ba zai taba yiwa ba balantana mai kallo ma ya zo ya kalla ya ji dadi sashen hausa na gidan rediyon faransa rfi ake saurare cikin shirin duniyar wasanni shirin da ke yi dubi kan halin da wasu kungiyoyi da majiyoyin najeriya suka samu kansu. nazistahi sha'aninsu siwundi yadda na zai gayi manufarsu siwundi yadda na zai sahi zai sahi zai gaki mana fashi yau muhimmancin wasanni wajen haɗin kan al'ummar ƙasashe baya misaltuwa shi yasa a duk lokacin da 'yan wasan wata ƙasa ke karawa da wata ƙasa daban mafi yawan al'ummar ƙasar kan dunkulewa ƙarƙashin inuwar ƙasar su tare da nuna goyon bayan su ga ƙasar ta su dauda muhammad ciroma ya ce ko don wannan ya kamata shugaban tarayyar najeriya muhammadu buhari ya karfafa wasanni don cimma burinsa na haɗin kan ƙasa abin da nake so duka masu sauraron wannan tasha su fahimta da kuma su sani da wasanni akwai abu biyu na ɗaya wasanni na iya ɓalla dangi dangi sannan kuma na biyu wasanni na iya kawowa a dangi su a samu zumunta tsakanin su mu yi magana da na biyu na biyun shine ka gan kaman kasashe wadda suka dade suna yaki iraki musamman lokacin da suka yaki suka kai wasan karshe a gasan cin kofin asia gaba daya kasan aka tsaya lokaci guda don a kalli wannan wasa daga nan kuma suka sasanta kansu akwai czech republic wadda kafin da yanzu da czech da bosnia herzegovina duk irin wayannan ana faɗa wannan wuri amma wasanni ya kawo zumunci suka zauna lafiya to in ka duba akwai kasashe kamar chechnya ta wajen rasha su ma akwai yana matsaloli wanda akwai kungiyan kwallon kafa makacala wadda su ma karan kansu duk ranar ladi da za su yi wasa to duk wani rikici da ake yi wa wannan yanki sai a tsaya domin a saurare wannan wasa to irin wannan za a iya samu shi a nan domin ko a congo dr ma akwai kungiyan kwallon kafa wadda take nan atp mozambique wadda ake faɗa wannan yanki nan go goma to amma duk lokacin da tifin mazambe na wasa gaba daya zai a tsaya ba abin da yake samu 'yan wasan to ko kana ganin cewa hakan za ta iya faruwa a najeriya dauda muhammad ciroma to a nan najeriya ma idan wasanni ta riga ta shiga cikin mutane to uh, that is the only unifying factor wadda zai iya kawowa dukka bangarori masu fada su dawo su tsaya su kalle menene aiki wannan na ciki wannan na ciki sai ga da wannan wasanni sai ga gaba daya wani dankon zumunci na daban ya kawo duka idan ka duba najeriya wani lokaci wai su ce inyamurai wai su su ce eh, yarbawa wai su su ce duk wai su sunaye amma duk lokacin da aka ce maka kungiyar kwallon kafa najeriya take wasa sai ga gan gaba daya da dan arewa da dan kudu da dan ko'ina a najeriya sai ga gan gaba daya an haɗu wannan shirin na zo muku ne daga sashen hausa na gidan rediyon faransa international international rfi hausa to a ƙarshe shi kuwa mala abdul mp3 yana ganin cewa kowane irin tallafi gwamnatin najeriya ta ware wa ɓangaren wasanni hakan ba zai taɓa yin tasiri ba idan bata kula da tsaron 'yan wasa ba da ma filayen wasanni to ina kira ga gwamnatin tarayya da gaskiya ta dubi al'amarin wasanni domin harkan wasa musamman kwallon kafa shine kadai wanda yake jin yare kowane iri domin aka ce ma harkan wasa ne da kwallon kafa da dukkanin wasanni to yare ɗaya suke ji in dai har ka riga da ka iya to shi yare ɗaya ke ji saboda haka harkar wasan nan da ƙwallon kafa yana haɗa kan kowane irin kabila da yare da ƙasa da jinsi da fata duka iri ɗaya yakan haɗa su guda kuma ya haɗa kansu saboda haka ta ba da fifiko ga harkar wasanni sannan kuma ta tsaurara ta inganta tsaro To duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo maku musamman ma wakilin mu daga Bauchi Ibrahim Malam Goje sai jami'in da ya hidima a kan na'ura Mustapha a DBC ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu huta lafiya. thank you